محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na lahadi 26 ga watan rajab shekara ta 1446 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi sallama daga birnin maka zuwa madina da kuma yake maci na 26 ga watan ɗaya, miladiya ta 2025 a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul khairat da ke wannan unguwa ta rijiyar zaki cikin karamar hukumar ungugu a jihar kano domin ci gaba da gabatar da mu na karatun littafin al'usul salata wallafa shekul islam muhammad bin abdulwahab alaihi rahmatullah wanda wannan shine majalisunmu na arba'in da biyar a cikin wannan littafi yayin da muke cikin bayani game da alisti gasa wannan shine majalisunmu na biyu ko jiya mu satin da ya wuce mun dan fara lokaci ya sa muka dakata nau'i na goma sha biyu daga cikin anwa'ul ibada waɗanda malam Allah ta'ala ya mishi rahma ya kawo a cikin littafinsa gabanin mashi karatu ya kamata mai ci giya ana biyu ban ga sani ba lafiya ne ko? a ba alaji sani na kan ba ɗayan ko ba alaji sani sunansa ba alhaji bashir sunansa ok yawa to <laughs> kwana biyu ban ga zamansa ba ne a wajen kuma na saba yana ina ganin shi kowane lokaci to alhamdulillah gabanin mu shiga karatu kai tsaye za mu yi amfani da wannan dama wajen mika sakon ta'aziyyar mu ga ɗaya cikin iyayenmu kuma jagororinmu kuma malamanmu a wannan ƙasa Shi ne babban malami mafidatu sheikh yusuf sambo daga cikin hafizahullahu ta'ala na rashi da ya yi na babban ɗansa a walwan wanda ya rasu a cikin satin da ya gabata ah, ya kamata a ce mun yi ta'aziyya ta ranar juma'a a cikin hudubar mu kuma shaidan ya mantar da ni sai yanzu abin ya faɗo min ah, babu shakka rashi irin wannan rashi ne wanda yake mai girma babban ɗa wanda galibi muke ɗora burukanmu a kansa na kula da bayanmu idan ya zama na mun bar rayuwa ya zama na Allah ya fara ɗauke maka babban ɗakayya baka da akwai tashin hankali ba ƙarami ba so da kan muna mika ta'aziyyarmu ga wannan uba kuma jagora daga cikin jagororinmu shek Yusuf Sambu Allah ta'ala ya ji kan awwalu ya gafarta masa Allah ta'ala ya yafe masa laifukansa Allah ta'ala ya nawwara masa kabarinsa abin da ya bari Allah ta'ala ya musu albarka ya rayar da su cikin tafarki na sunna iyaye da 'yan uwa da dangi da aminai da abokai Allah ta'ala ya ƙara musu haƙurin jure wannan rashi dukkanin waɗanda muka rasa daga cikin 'yan uwa da iyaye da malamai da dangi muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya zafarta musu mu kuma idan ta mu tazo Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ta'ala ya tayar da mu cikin rahmar sa baki daya muna cikin bayani da da al-istighatha ma'ana neman agaji mun yi shimfiɗa game da abin da ake nufi da istighatha muka bayyana inda kuma ake yin ta ana yin ta lokacin da aka tsinci kai a cikin yanayi na tsanani wanda har muka bayar da misali game da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da za a yi yakin badar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nemi agajin Allah ta'ala kuma yadda Allah din ya agaza masa idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum zuwa ƙarshen aya wanda wannan kamar yadda muka ambata shi ne yake nuna haƙiƙanin neman agaji ana ka nemi agajin Allah akan abin da ka san ba za ka iya shi ba akan waɗanda ka san sun fi ƙarfinka muka duba ma'aikin Allahu alaihi wasallama da sahabban da yake tare da su a wannan lokaci gaba ɗaya ba su wuce mutum ɗari uku da goma sha hudu ba ko da sha uku ko da sha bakwai a wata riwaya amma riwayar da ta fi inganci ita ce wanda ta ce mutum ɗari uku da goma sha hudu kuma an fito ne ba da shirin yaƙi ba amma Allah ta'ala ya nuna musu yaƙi yake so a yi kuma waɗanda za a yi yaƙi da su sun ninka su ya kai su uku domin su sahabbai mutum ɗari uku da sha hudu su kuma ƙurashawa a lokacin sun kai mutum dubu ko wani abu da ya kama da haka kamar yadda muhammad bin ishaq ya tabbatar da haka a cikin sirarsa lokacin da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a yasa a tafi a nemo labari na kudashawa yaya shirin da suke da fitowa bayan fitowar a bayan ya tura kuma suka ƙara fitowa da shi da abubakar ya ce mu tafi mu ma ba za mu zauna ba su lokacin su ma ƙurashawa sun turo 'yan aike 'yan leƙen asiri don su samu lissafin sahabban annabi sallallahu alaihi sallam. wanda cikin taimakon Allah sai aka kama 'yan leƙen asirin nasu maki sallallahu alaihi wasallama ya ce da su zan tambaye ku in kuka faɗa min gaskiya zan sake ku ku tafi in ba ku faɗan gaskiya ba kuma ba zan sake ku ba suka ce to ka tambaye mu mu kuma za mu faɗa maka gaskiya maki sallallahu alaihi wasallama ya ce ku gaya min adadin ku kun kai ku nawa sai ɗaya daga cikinsu ya ba da amsa da cewa ba mu san adadin mu nawa ba ne ba muna da yawa dai tabbas amma ba mu san adadin mu nawa ba ne ba manzo Allah ya ce ka gaya min a rana raƙumi nawa kuke sokewa wanda ake amfani da shi wajen cin abinci ya ce a rana ana soke raƙumi goma manzo ya ce to idan har ana soke raƙumi goma adadin ya kai dubu kenan ko wani abu da ya kama da haka domin a sanin yawan nama da lissafin ƙididdiga na balarabe raƙumi ɗaya mutum ɗari ne suke iya cinye shi take lokaci ɗaya to kaga an lissafa guda goma mutum dubu ɗaya kenan ina fata an fahimta wannan kwarewa ce ta sani na annabi sallallahu alaihi sallam mutumin da yake makiyayi kaga dole ya san yadda za a sarrafa nama mutum nawa ne za su cinye kaza mutum nawa ne za su cinye kaza ina fata an fahimta amma tare da haka manzo Allah ya nemi agajin Allah kuma Allah subhanahu wata'ala ya agaza masa da shi da sahabbansa baki daya yasa malamai suka ce falistigasatu talabul gawfi wa huwa al-inqadhu min ash-shiddati wal halaka shi istighatha talabul ghaw shine neman agaji ko neman tanyo wa huwa al-inqadhu min ash shiddat wal halak ko kuma wal halak shine a tsiratar da kai a tsame ka daga cikin wani tsanani ko cikin wata halaka mutum ɗari uku mutum dubu sun kewaye su ai kasan suna cikin tsanani kasan kuma suna cikin halaka su amma Allah subhanahu wa sai ya ainihin wato a tsamar da su ya kuma ba su nasara istigasa tana nuna tsananin buƙatuwar bawa zuwa ga ubangijinsa a duk lokacin da bawa yake neman agajin Allah neman agajin da yake yi nuna tsananin bukatuwarsa ne zuwa ga Allah da kuma nuna kasawarsa da nuna rashin dabararsa da rashin karfinsa domin duk abin da za a nemi agaji a kansa na Allah to babu shakka wannan mai neman agajin ya kai makura wajen wayo da dabara da ƙarfi an fi ƙarfinsa ina fata an fahimta an riga an fi ƙarfinsa a lokacin babu wanda zai iya kawo masa ɗauki a ce Allah subhanahu wa ta'ala da aka tana daga cikin ainihin wato afdalul a'mali wa akmaluha ayyuka waɗanda suka fi cika waɗanda suka fi falala a wajen Allah kuma ita ma kamar raguwar abubuwan da muka ambata hiya min a'malul qalb tana daga cikin ayyuka na ne ayyuka na zuciya mutum baya neman agaji da gabansa ko da gangar jikinsa da zuciya ake neman agaji kuma harshen da zai furta wannan neman agaji din domin ba wai cewa kawai za ka yi a zuciyarka kana neman agajin Allah ba a'a sai ka nemi agajin ta hanyar furta abin da ke zuciyarka da harshe haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi lokacin da aka yi badar lokacin da ya nemi agaji mazala daga hannu yayi yana roƙon Allah yana ya Allah ka cika alƙawarin da kai ya Allah ka bani nasarar da kai min alƙawari ya Allah aka halakar da wannan tawaga babu masu bauta maka a doron ƙasa domin wannan tawagar ita ce ƙarfin ita ce jigon ina fata an fahimta in karo na farko na yin jihadi aka ce an kashe su gaba ɗaya addinin ya tafi kenan ina fata an fahimta a ce jihadi na farko duk shekarun da aka ɗauka shekara goma sha uku a makka da shekara biyu a madina shekara goma sha biyar ba a yi umarni da yaƙi ba cewa ake yi kufu a ku wa kai musala ku kame hannayen ku kar ku taɓa kowa kawai ku tsayar da sallah har izuwa shekara ta biyu bayan hijira a cikin ramadan sannan Allah ta'ala ya yi umarni cewa yanzu za a yi yaƙi so a lokacin da aka ce za a yi yaƙi karawa farko a ce an yi nasara a kanku ai an riga an gama da ku an shafe ku a babin tarihi amma akwai buƙatar karawa ta farko a gane ku ɗin ba na wasa ba ba sai sa Allah ta'ala ya yi musu shiri na musamman a karawa su ta farko suka karya rundunar da take ji da isa take ji da girman kai take ji cewa ita ta isa tana da ƙarfi tana da dukiya kharaju min diyarihim bakaran wa sun fito daga gidan gidansu da ɗagawa da girman kai kuma dan a san cewa sun fito Allah ya ba ku iko ku karya waɗannan kasan wannan ba ƙaramin abu bane ba abin lokacin da su eh, abu jihar suka fito ai labari ya riske su cewa rundunar abu sufiyan ta tsira domin abu sufiyan ya yi amfani da kwarewarsa ta sanin hanya ya ƙara yawan tafiyar amma dai ya waske da haka yanzu kawai su koma hankalinsu kwanci gashi nan zai zo maka cikin kwanciyar hankali cikin aminci da dukiyarsu abu jihar ya ce a'a ai tun da muka fito ba za mu koma ba sai mun je mun kwana uku a bada an yi mana kaɗe-kaɗe mata sun yi mana rawa mun sha giya mun cira umi a kuwa sun sha giya sun cira umi <laughs> ina fata an fahimta sun sha giyar duniya sun cira umin duniya sannan kuma sun haɗu da malakul maut a ga bi amfanin mutubarai da ka sun fito ne batsaran wari a annan suna ji cewa sun isa da aka annabi sallallahu alaihi wasallama da tsirarin sahabbansa ba za su yi nasara a kansu ba amma annabi sama ya san sun fi karfinsa ya san sun fi su yawa da haka ya nemi agajin Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya agaza masa ya ƙarfafi shi da runduna ta mala'iku runduna iri biyu ko kuma in ce runduna har guda biyu runduna ɗari biyar jibril ɗari biyar mika'ilu kamar yadda muka haska a satin da gabata duk da irin ruɗin shaidan da ya kawata musu cewa su fita za su yi nasara kamar yadda Muhammad bin Ishaq alaihi rahmatullah a cikin sirarsa ya bayyana cewa sun fito shekan ya zo musu a sifa ta suraka bin Malik al-Mudlaji ko ce inni jarul lakum ko ce kar ku damu zan kasance tare da ku zan abokance ku za ni yaki tare da ku amma falamma a fi'atani نخص على عقبيه فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله lokacin da ya ga tawagogi guda biyu ya ga tawagan mala'iku iri biyu ga ta jibrilu ga ta mika'ilu ƙala inni bari umminku ya ce tufa mun raba gari babu ne babu ku inni ara ma la tarawna ce ni na gano abin da ku ba iya gani inni akhafullah ce na ta ina tsoron Allah sai ya arce ya ne a ga tsoron Allah ba wai yana jin tsoron Allah saboda girman Allah ba ne a yana jin tsoron Allah ne saboda ya ga mala'iku yana tsoron kar ya zamana wannan ranar ita ce ranar da aka yi masa alkawari ita ce ranar da aka yi masa alkawari ta tashin alkiyama a cewar ranar zai mutu haka yana tsoron kar kasance don ya san ganin mala'ika ba alkhairi ba ne ga kafiri ina fata an fahimta fa an zurni ila yau mai ba'asun da ya faɗa yana tunanin wannan rana ce da aka sai ya gudu istighafa kamar a ainihin wato ragowar abubuwan da muka ambata na nau'ikan ibada ita ma tana da nau'i nau'i ta su gida gida ina fata an fahimta daga cikin kashe-kashen istighafa akwai waɗanda suka halatta akwai kuma waɗanda ba su halatta ba nau'i na farko malamai suka ce al-istighathatu billahi azza wa jalla al billahi azza wa jalla ma'ana neman agaji da Allah madaukakin sarki mutum ya nemi agajin Allah kai tsaye kamar yadda ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayi hakan a lokacin yakin me a lokacin yakin badar ya nemi Allah ya agaza masa Allah ya kawo masa ɗauki kuma Allah ya agaza masa ɗin ya kuma kawo masa ɗauki to wannan istigasa ce wadda take mashru'a wadda addini ya shar'anta wanda irin wannan istigasa ɗin kuma ana yin ta ne ga Allah subhanahu ta'ala shi shi kaɗai neman agaji a lokacin da aka ƙure ka kai maƙura kake ji babu wanda zai iya agaza maka in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba nau'i na biyu al-istighathatu bil amwati shine neman agajin matattu fima yaqdiruna wa fima la yaqdirun a cikin abin da za su iya dama ma wanda ba za su iya ba wanda ya ce audil ahya'i gairil hazirina ko kuma neman agaji ga rayayyu amma kuma ba sa wajen da ake neman agajin nasu awil gha'ibina al ghayr al wadanda ba sa nan awil gha'ibin walau kana qadiran ala al-ighasati ko kuma dai wanda baya nan amma kuma yana da ikon agazawa din yana da ikon ce agazawa yace fa hadha yu'tabaru shirkan akbar alati wannan malamai suna bayyana shi a matsayin shirka wadda take babba neman agajin matattu cikin abin da kila in suna raye za su iya ko abin da ba za su iya ba ko neman agajin wani rayayye wanda baya nan ina fata an fahimta wannan idan muka ɗauke shi kashi-kashi abu na farko shine gasatu, bil amwat neman agaji na me matacce malam ya ce fi ma ya ƙudiruna wa ma la ya ƙudirun cikin abin da suke da iko da wanda ba su da iko mutumin da ya mutu ba shi da wani iko amma me ya tsaye ce fi ma ya ƙudiruna wa ma la ya ƙudirun ya fara gabatar da abin da suke da iko ma'ana abin da inda suna raye za su iya yinsa ina fata an fahimta abin da in suna raye za su iya yi wa ma la ƙudurun da kuma abin da ko suna raye ba za su iya yin sa ba ina fata an fahimta menene hukuncin wannan a mahanga ta shari'a mutum ya nemi agajin wanda yake matacce bittifaqil ulama ko kuma bittifaqil ulama'il huwa shirkun akbar an fahimta malaman musulunci gaba ɗaya sun yi ittifaki akan neman agajin matacce shirka ne wadda take kuma babba shirka akwai ɗaya daga cikin malamai al'allama abi abdulkarim muhammad sultan al-ma'asuli alaihi rahmatullah ya rubuta wani littafi littafi ne ba wani babba ba ne ba amma kuma littafi ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske musamman ga ɗalibin ilimi wanda yake karanta aƙida ya kira littafin da hukmun lahil wahid samad fi hukumi talibin fi hukumi talibin min al-mayyit al hukmun lahil wahid al samad fi hukumi fi hukumi talibi min al-mayyit littafi yawan wanda ya magana akan hukuncin Allah subhanahu ta'ala game da wanda yake neman wani abu yake neman bukata shine madadi ko ne almadadi neman bukata neman wani abu a wajen matacce duk wani bayani da kake bukata akan matsalar tawassuli da isti'ana da istigasa ya riga ya gama yin komai ina fata an fahimta ya yi aiki namijin aiki wajen rubuta littafin domin da ya tashi littafin ya ɗora shi ne a kan tsarin mazahibul arba a kan daya mai malikiya suka ce akan tawassiri ga mamaci mai shafi'iya suka ce mai hanabila suka ce mai ragowar malamai irin su shekul islam ibn taimiyya suka ce akai haka ya dinga jerowa matsalar tawassiri matsalar isti'ana matsalar istighatha ga baki ɗin babu wanda bai kawo ba za mu ɗan haska wasu abubuwa da kawo a cikin littafin game da wannan ƙaziyya da ba sai mun tafi littattafai da yawa ba domin ya riga ya gama yin komai ya yi fasali guda da yake cewa bayanu annal ladina yad'una al-amwat ma'ana fasali ne da zai bayani akan waɗanda suka kasance suna kiran matattu fi asrina a wannan zamanin namu yaf'aluna fi'lal mushrikin al-awwalin yace su waɗanda suke kiran mamata a yau a cikin wannan al'ummar suna yin aiki ne irin aikin mushirkan farko ina fata an fahimta idan ka ce mushirkan farko an nufin sa Abu Jahal da ina-iransu. waɗanda a yau suke kiran na cikin kabari suke kai masa bukata yace to suna aikin irin waɗancan mutanen ne yace la'anna hujjata du'atil amwatil yawm domin hujjar waɗanda suke kiran matattu a yau wal sina bihim da waɗanda suke neman agajin matattu a aburburansu hujjarsu in ka ce suna bautan na cikin wannan abarin ne ta hanyar kiransu ko ta hanyar neman agajinsu ko ta hanyar tawassuli da su ko ta hanyar neman taimakonsu kalu suna cewa annana la da min dunillah ce mu fa abota musu muke ba ba hada su muke yi da Allah ba fa innana na'budullah suna cewa mu wanda muke bota kawai shine Allah walakin ha'ula'il amwati sai dai waɗannan matattun da muke tsayuwa a bakin kabarinsu mu yi tawassuli da su mu yi isti mu neman taimakonsu mu neman agajinsu mina salihina daga cikin salihan bayi wal a'immati min ahlil baiti da kuma a imma jagorori daga cikin ahlul baiti wasadati da kuma shugabanni al-ashraf waɗanda suke masu girma lahum jahun inda Allah suna da wani matsayi ne a wajen Allah jahun ma'ana suna da wata fuska wadda in sun nemi abu a wajen Allah kai tsaye Allah ta'ala zai yi musu fa nahnu bi manzilatihim wa jahihim inda rabbihim mu kuma muna amfani da matsayinsu ne da wannan fuskar da suke da ita a wajen ubangijinsu na ja'alahum wasa'iqun lana inda rabbihim muna sanya su ne kawai a matsayin waɗanda za su shiga tsakaninmu da ubangijinsu shine wasa'iq an fahimta ma'ana duk waɗanda suke bautar bari a yau da cikin ahalin obor waɗanda suke zuwa kaburburan waliyai kaburburan salihan bayi kaburburan wasu daga cikin annabawa waɗanda ake zaton ƙila waɗannan kaburburan nan ne kaburburan su suna faɗa irin wannan maganar ne shi ba musu muke yi ba kawai mun san suna da matsayi a wajen Allah suna da wata fuska a wajen Allah wata in dai sun roki Allah Allah zai ba su da haka sai muke amfani da wannan matsayin nasu da wannan fuskar tasu muna sanya su tsani tsakaninmu da Allah mu gaya musu bukata su kuma su gaya wa Allah ina fata an fahimta wannan shine abin da suke faɗi Yadda aka je ana gaya wa shehu cewa Najeriya ta rikici mai yayi tsada mutanen banza suna mulki a kawo sauyi a kawo agaji saboda suna cewa a ransu cewa shi wannan shekin yana da wata fuska ne a wajen Allah da ya nemi Allah ya yi abu kai tsaye Allah zai yi abu Haka bari su yi tsani da shi su gaya mai bukatar amma kai tsaye Allah suke gaya wa bukatar ina fata an fahimta kaga in muka duba wannan maganar tasu ta yi daidai da maganar kafuran farko Mana na abuduhum illa li yuqarribuna illa bi zulfa ce mu fa babu ta waɗannan gumakan miki ba kawai muna neman su zama tsani ne tsakaninmu da Allah mu gaya musu su kuma su gaya wa Allah ina fata an fahimta sai daga cikin abin da kafiran farko suke faɗa shine suna cewa kai mutum mai laifi ne kana sabon Allah kana ƙetare iyakar Allah kana wuce abin da Allah ya ce karka wuce da haka matsayin wannan saɓon da ƙetare iyakar da kake yi ya sa ba ka da tsarkin da za ka gaya wa Allah bukata amma waɗannan gumakan da kake kallo ba masu da rai ballantana a ce sun saba wa Allah sun ƙeta iyakar Allah da ka in ka gaya musu su masu tsarki ne tun da ba sa sako za su gaya wa Allah kai tsaye kamar yadda a yau ake rudar amawa daga cikin mutane marasa ilimi ana cewa ai kai mai laifi mai sabo ne matsayinka bai kai ka gaya wa Allah ba ka gaya wa shehu shi kuma shehu ya gaya wa Allah ina fata an fahimta ai shi yasa wali dan nasiru yace da muridi kar ka kuskura ka kira Allah ni nake da tsarki ni na isa da kira Allah haka zan kira Allah kai kuma ka ce shehu dan nasiru ina fata an fahimta bayan kuma Allah ce cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun in bayina suka tambaye ka game da ni kace ina tare da su ujibu da'wata da'i inni qarib ina tare da su ina kusa da su Bana qaribun minhum bi ilmihi la bi yana tare da su ne da ilimin sa da ba ujibu da'i Allah ya ce ina amsa kiran duk wanda ya kira ni a lokacin da ya kira ni Falyasta jibuli Allah ya ce su amsa min ni da na ce su bauta min su yi bautar wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni da Allah kuma wata Wataƙila sa samu shari'a da kaga kenan kwabo da kwabo in ka ce mai bautar kabari da mai bautar lata da uzza duk ɗaya ne ba kai laifi ba ina fata an fahimta har wa yau a cikin littafin hukumullahi wahidi samaj fi hukum al min al-mayyit al-mayyit ya faɗi wannan magana da na kawo a shafi na goma sha na littafin a cikin shafi na goma sha hudu yake cewa bayyana Allah ta'ala fi kitabihi al-karim Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a cikin littafin shi girma anna du'a al-amwati cewa kiran matattu neman bukata a wajensu wa qalabal hawaiji minhum da neman wata bukata da ake da ita a wajensu shirkun sarihun Allah ya bayyana mana cewa shirka ce baro-baro wa annahu safahun fil uqul kuma akwai wauta duk wanda zai gaya wa mamaci bukatarsa ya dinga kiran mamaci yana neman taimakonsa to wannan yana nuni a bisa ga cewa in kana neman cikakken wawa soko huhu lahu in ka samu wannan ka gama ina fata ka fahimta an fahimta yace akwai wauta ta hankali duk wanda zai yi wannan In kana neman wawa soko su su su in ka same shi ka gama yake cewa ya kawo dalilai da dama na ayoyin alkur'ani amma za mu ɗauki guda biyu zuwa uku aya farko da farakawa shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون الله تعالى يقول والذين يدعون من دون الله lallai waɗannan waɗanda suke kira bacin Allah waɗanda suke bayan kiran Allah su kira su daga cikin waliyyai daga cikin shehunai matattu waɗanda suka zama a cikin kaburburansu Allah ta'ala ya ce mai la ya hulukuna shay'an ba sa iya halittar komai wa ya hulukuna kai su ɗin ma halittar su akai Amuwatun gairu ahya Allah ya ce matattu ne su ba rayayyu bane ba mun yi magana akan mai ake nufi da gairu ghairu ahya ba tauki ne an fahimta dan kila mutum yayi tsammanin amuwatun matattu ne ghairu ahya ba ba ya fasara a matsayin taukidi a'a nafyun ne lin amuwatun su ɗin matattu ne an fahimta a yanzu matattu ne ghairu ahya'in kuma ko nan gaba ba za a tayar da su ba Allah yana magana ne da masu bautar gumaka gumaka matattu ne a lokacin da ake bautarsu kuma gairu ahya'in ko gaba ba za su rayu ba tunda ba ababen rayuwa ba bane ba to amma kuma fadin ayar masu bautar kabari za su iya shiga ciki da waɗanda suke kira na cikin aburburan amwatun matattu ne sannan la na shay'an wa hum yukhlaqun ba sa iya halittar komai kuma su ma din halittar su akai sannan Allah ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma na ayyana yub'athun kuma su in ba su san yaushe ne za a tayar da su ba shehin ka waliyin ka da kake zuwa ka gaya masa bukata ka nemi agajin sa ka nemi taimako matacce ne bai kuma san yaushe za a tayar da shi ba ina fata an fahimta kaga inda a ce ya san yaushe za a tayar da shi kila a ce yana da wani sani yana da wani tasiri da zai iya yi ina fata an fahimta آية تدويل يكاوشين فجم الله تعالى ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلد من قبح الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام فانظر انظر خيكو انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفقون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم Allah ya ce mal masihu bin maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul masihu dan maryam ba wani bane face manzo wanda gabaninsa manzanni sun riga sun wuce kafin zuwansa Allah ya aiko manzanni da dama sun wuce shi ma kuma manzo ne kuma zai zo ya wuce an fahimta Allah ya ce wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa kuma siddiqa ce ma'ana mai gaskiya ce a wajen Allah sai Allah ya ce kana ya kula ni qa'am dukkaninsu sun kasance suna cin abinci Allah kuma baya bukatar abinci sai Allah ya ce umdur kaifa nubayyinu lakumul ayat duba ka gani yadda muke bayyana musu ayoyinmu umman zur anna yufakun sannan ka gani ina za su je shin za su gane abin da ake so su gane ko ba za su gane ba shine anna yufakun ina za ku je ku tsaya ku ji man za ku gane ko ba za ku gane ba Allah ya dode kwakwalanku ku sai Allah ya ce kul kace da su ata'buduna min dunillah yanzu kuna bautar wani Allah ne ma la yamliku lakum darran wala naf'a wanda ba zai iya cutar da ku ko ya amfanar da ku ba wallahu huwa samiul alim ku sani lallai Allah ta'ala mai ji ne kuma masani Sheikh Muhammad Rashid Rida Al-Qalmuni Al-Misri alaihi rahmatullah ya yi wata magana wadda take mai ban ƙayin yake cewa a na ila anna minal dini alistigasatu biman ya taƙidu fihimul wilayat ahya'an aw amwat yace waɗanda suka tafi akan ra'ayin cewa yana cikin addini mutum ya nemi agaji ya ƙudurce a zuciyarsa cewa wani waliyi yana da wani tasiri har ta kai ga ya nemi agajinsa ahya'an wa amwata sawa'un muswaliyin nan matacce ne ko rayayye wal wuqufi alal ajidafi wal da kuma tsayuwa akan ramun muka ko kuma kaburburan da aka binne su al ajdas shine dai al qabr yauma yakhrujuna min al ajdasi ay min al quburi da aka kalmomin ya ka guda biyu al-ajdad ay quburihim ma'ana wal alal ala walƙubur da tsayuwa akan kaburburan su li talabi saboda neman wata maslaha neman wata bukata allati azzatul labuha wadda neman wannan masu neman wannan bukatar sun tabbatar da cewa bukata ce mai girma wannan na cikin kabarin ba zai iya yin ta ba Walhajin lati jahalat asbabuha ko kuma waɗansu buƙatu Alhaji alhawa'ij wanda ba su san sabubban da za su ba a biya wannan buƙatar ba wa aglaqat abwabaha wadda tsayuwarsu a wajen wannan kabarin ta rufe kofar da Allah zai biya musu wannan bukatar yace yanqasimuna ila ismaini yace sun kasu zuwa gida biyu amatun wa khassatun akwai amawa jahilai kenan akwai kuma khawas masu ilimi ya ce waɗanda suke zuwa waɗanda suka tafi akan ra'ayin cewa yana daga cikin addini neman agaji a wajen wani waliyi ta hanyar zuwa ƙabarinsa ko zuwa wajen wannan waliyin kai idan yana raye suna ganin yana da wani tasirifi da zai iya yi ya ce masu irin wannan aƙida sun rabu isuwa gida biyu ina fata an fahimta akwai amawa jahilai kenan in ka ji an ce awam waɗanda ba su da ilimi mai zurfi a kan abu alhawas kuma masu ilimi to bari mu ji su ɗaya bayan ɗaya ya ce amma mal'amma na farko ɗan inna rududu waɗanda ake ja da hayaniya da ruɗu da tatsuniya ya ce famin umman ya taƙidu an na sa'ibar ƙabri Hanyun fi ƙabri yana daga a cikinsu akwai waɗanda suke da ra'ayi cewa suna ji a ransu wanda yake cikin kabari musamman a ce wani waliyi ne ko wani salihin bawa to shi ɗin rayayye ne a cikin kabarinsa ya li qada'il hajj yana fitowa domin biyan bukata fa yaqdiha bi nafsihi mahma kanat zai fito da kansa ya biya wannan bukatar ko yaya wannan bukatar duk girman ta ina fata an fahimta Ya ce wannan su ne rukuni na farko waɗanda aka yi wa tatsuniya aka gaya musu karamomi da falalan waliyai aka ɗauki waliyai aka ɗora su a matsayin Allah har suke ji a ransu cewa waliyai suna da wani tasiri suna da wani iko na biya wa bawa bukata suna ji a ransu cewa idan waliyi ya mutu a wajensu ne ya mutu amma in ya shiga kabari yana nan a matsayin rayayye yadda suka rawaito suka hakaito a cikin falalar wancan mai daradar wanda suke maulidin sajiya sun ce lokacin da ya mutu bayan an haƙa rami an binne shi an sa shi a ramin an sa tukwane ko katakwaye ko ganye an rufe an zo ana zuba ƙasa a rufe sai aka gan shi shi ma yana zuba ƙasa ga shi an sa shi a ƙabarin amma kuma ga shi da tebur a hannu yana zuba wa kabarin nasa kasa yana ta yasa aikin karshe yasa suke da aqida cewa Ibrahim in yanzu bai mutu ba sai sun kaya mai bukata kai tsaye yana jin su kuma yana biya musu ina fata an fahimta su suka rawaito wannan ya mutu an binne shi an rufe ana zuba kasa amma gashi shi din da aka binne din kuma yana taya su jiya ma an gashi a cikin fitila ko na ga wata tsohuwa tana gashi na gashi gashi za a tsakiyar fitila la ilaha illallah wannan shi zai tabbatar maka wallahi billahi yadda mutanen nan suka ɗauki Ibrahim in yanzu ba su ɗauki manzan Allah haka ba ki gaya mun wani maulidin manzan Allah aka yi suka irin cikar da suka wani Ibrahim duk maulidin da za su yi na manzan Allah za ka ga mutanen da suke zuwa ba su kai ɗaya bisa goma waɗanda suke zuwa maulidin Ibrahim Kaulaha ba. Ko an gaya ma ko ba gaya ma ka cewa suna so su nuna maka cewa matsayinsa ya ɗara matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama in ma an tafi akan maulidin addini ne kenan sun fifita maulidin Ibrahim Kaulaha akan maulidin manzan Allah. Kuma dama manufar so ake a nuna maka ya fi shi. so suke su nuna maka ya fi shi sai sa ka je kaulaha a yadda ake shirka a kabarinsa bai kai yadda jahilai suke shirka a kabarin annabi a madina ba kuma wallahi billahi yadda tijjanawa suke zuwa kaulaha bai kai yadda suke zuwa madina wajen manzan Allah ba madina ce mai zaman kanta don a nuna maka kishiyantar manzan Allah yake yi a nuna maka ya fi manzan Allah ko ba a fito an bayyana ba mai hankali zai fahimci wannan mai hankali zai fahimci wannan hatta shi kansa tijjani mai tijjaniyar haula an ya take masa wuya ya kwace shugabancin ya kwace walittaka ya kwace walittaka wani irin addini ne wannan ya ilahil alamina wallahi tallahi ibrahim kaulaha ya cutar da al'umman manzan Allah wallahi sai sun yi shari'a da manzon Allah akan fatar da al'ummar sa wallahi sai sun yi shari'a da manzon Allah ya batar da al'umma ya cutar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yadda za ya Allah ya bashi ba yadda za ya Allah ya bashi a ya haƙuri dole sai mun yi wannan maganar a fagen miki jalala wani imamu shi shi jamala cewa Allah ya kyauta da haka wannan shi suke kujircewa suna ɗauka duk waliyin da ya mutu a wajenmu ya mutu amma rayayye ne a kabarinsa in ka je maka da bukata koya bukatan nan take duk girmanta duk tsananin ta duk ta zai fito daga kabarinsa ya je ya biya maka ya ce wa hujjatu ha'ula'i ala ti'ajihim hujjar waɗannan mutanen a bisa ga wannan abin da suke ƙudurcewa a zuciyarsu shi ne alhikayatun lati ya tanaƙaluna ha'an karamati sahib ba shi ne irin hikayoyi tatsuniyoyin da ake gaya musu waɗanda suke nuni a bisa ga karamar mamaci wanda yake a cikin kabari musamman waliyi wa in hiya illa akadib wa in yace kuma waɗannan duk ba komai ne ba face karerai ikhtarafa al khiyalat wal awham wanda kawai wahabi ne tunanin nika ne waɗanda na abubuwa waɗanda ba za su taɓa yiwuwa ba za a dinga naƙalcewa ana cewa shehu kaza lokacin da ya mutu an yi kaza karamarsa kaza da kaza da kaza da kaza ina fata an fahimta waɗannan su ne amawa ‘yan ku ja mu muje su ne ababen tausayin na farko ba a tsaya an ba su ilimi ba ballantana su gane daidai da ba daidai ba su gane gaskiya da ƙarya kuma ba a bar su sun je sun saurari ilimin daga wajen ma'abuta ilimin ba kawai an basu a hidimar shehu haka suke irin su wannan wane ne anisi yake ko wane ne in kana neman difficult jahili murakkabi alladhi la yadri wala ya'lamu annahu la yadri in ka samu wannan kasan ta gama jahili ne bai sani ba kuma bai san cewa bai sani ba kawai shi karama shehu ya sani to akwai kuma khawas khassa fayahtajjuna bishubhataini su kuma suna yin hujja ne da shubuhohi guda biyu mala ya ce ne a sharna ilaihima wanda mun yi ishara kanta ya yi ishara a kanta, amma ba mu je kawo wajen bane ba wa huma alkaramat wa shafa'a ne karama ta waliyai da kuma ceto da za mun sani waliyai suna da karama amma waliyai na gaskiya an fahimta شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله cikin الفرقان بين أولياء أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يا بينا من سواي وليان الله سواي وليان قريا وليان الله نجد وأن كرامة ستتح ظاهري إلى سيدة مريم بنت عمران الله يقال متى أمنشي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب yana daga cikin karamar ta Allah ne yake ciyar da ita abin da sai lokacin sanyi ake samun sa in ka je wajenta a lokacin zafi za ka same shi wanda sai lokacin zafi ake samun sa in ka je wajenta a lokacin sanyi za ka same shi ina fata an fahimta bayani ɓaro yadda za mu fi ba, yanzu ba lokacin sanyi ba ne ba ana samun karas ana samun ɗata to in ka je lokacin zafi za ka ga karas da ɗata a wajenta lokacin zafi da ake samun mangwaro haka ne ba a samun lokacin sanyi aiko sai lokacin zafi lokacin tsananin rana to in ka ji wajen da sanyi sai ka zama mangwaro roda roda kan katin katin jajaye nunan nu kaga wannan karama ce karama ce Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yadda shi yana daga cikin karamarsa har bayan mutuwarsa Allah ya tabbatar masa da ita ɗaya daga cikin magabata yake cewa lokacin da abdullahi ɗan mas'ud ya mutu da muka je za mu binne shi muka ga wani irin tsuntsu wanda ba mu taɓa ganin irinsa ba tsuntsun ya zo ya shiga cikin kabarin ce da tsuntsun ya shiga cikin kabarin kuma aka nemi tsuntsun aka rasa bai fito ba kuma ba a gan shi ba balle a cire ce haka nan ba yadda za a aka dinga zuba ƙasa ana rufewa ya ce daga cikin kabarin lokacin da ake rufewa sai muka da ana karanta faɗin Allah ta'ala ya ayyatu hannafsul mutuma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yace wallahi duk lokacin da ka je wannan wajen kabarin na Abdullahi dan Mas'ud da daddare sai ka ana maimaita wannan aya waɗannan su ne waliyai waɗannan su ne waliyai waɗanda Allah ne yake tabbatar musu da karamar ga sahabbai guda biyu da suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dare ya yi, suna tsoron duhu suka nemi manzan Allah ya roƙa musu Allah ya haskaka musu hanya manzan Allah ya ce ku tafi Allah zai haskaka muku sai ga haske daga goshinsu kamar tocin yana haska musu hanya haska je gida haka ita ce karama amma ka zo da dadduma a damfare ka a ce ma ga dadduma tashi kamar yadda ake wani gida na yamma mai kallon gabas aka damfare shi kuɗi aka ba shi dadduma aka yi masa rufa idan ya tashi sama lu bayan ya tafi ya tara mutane ku zo ku ga karama Allah ya aiko min da wata dadduma ta ba shi kunya sai a yi shiru a rufa a rufa a rufa kuma sai Allah ya tona <laughs> wannan ba karama ba ba so ire-iren waɗannan karamomi na ƙarya irinsu ake kawata musu irinsu suke kafa hujja da su a ce ai waliwa ne yana da wata karama ta musamman kamar yadda aka ce yana daga cikin karama a abdulkadir jilani alaihi rahmatullah lokacin yana jariri ake shi ake gane watan azumi ya kama ba a zuwa duban wata sai dai a je ta safe a tambayi ma ya kama mama ko bai kama ba in ta ce ya kama to wata ya cika 20 ya cika talatin in ta ce bai kama ba to azumi ya zo kowa sai ya kame kaga wanda ake kawata wa irin waɗannan maganganu na ƙarya ana jinginawa zuwa gare shi dole a yadda cewa ne yana da wani tasiri na musamman dole a yadda yana da wani tasiri na musamman za mu kawo misali na irin sharuɗan da suke kafawa in za a je kabarin ire-iren waɗannan shehunan wajen neman bukata sharaɗin da suke kafawa ba a ma kafa maka in za ka je kabarin manzan Allah ba ba wanda ya ce maka sharaɗi ne in za ka je ziyarar kabarin manzan Allah sai ka yi alwala ko sharaɗi ne ba sharaɗi ba ne ba amma shi abdulkadir jan daga cikin sharuɗin sa hawan ka sai ka yi ka je kai raka a biyu kana fuskantar kabarin kabarin nasa ma ka'abatul musharrafa suke kiransa za mu karanta za mu kawo misali to irin waɗannan shubuhohin shi suke cewa suna rayawa ko kuma a ce a waliye za su yi ceto za su yi ceto ranar alkiyama mai da aka ce ɗaya daga cikin waliyan ina tunanin ko tijjani ne ne ne zai zo ranar alkiyama da babbar riga tijjani ne ko? eh? gajiyan ne ko? mai dara-dara zai zo da riga da aljihu Babbar riga a mata alajiga ta nan amma bambancin aljihun shi lodi ake masa kamar yadda ake mota lodi a tasha zai ɗauki mutum dubu saba'in in ya zo dama zai koma baya ne in ya koma baya zai cika zai gama lodi ya zuba mutum dubu saba'in sai ya dawo gaba ya ta muzurai yana baza ido yana hura hanci in ya gama wannan subhanallah astaghfirullah sai ya faci idan Allah sai ya wallahi wannan magana tana nan a cikin littafin su karamatul auliya tana nan a cikin karamatul auliya na Aliyu al-Harazimi ne kowa ne ne to irin waɗannan ƙarerayin ake rikewa a matsayin hujja a rike su a matsayin hujja a ji ana bautar me ana bautar kaburbura ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko in ce Allah ta'ala da kansa ya tabbatar da akwai ceto amma da Allah ya magana ceto sai ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi babu wanda ya isa ya ceto a wajen Allah face an yi masa izini sai an maka izini ka shi ceton ceton ma kuma ba son ranka saboda Allah ya bani damar yin ceto ina son prof ina ɗaunarsa na ce prof zo ka tafi ba a'a Allah ne zai ce ceto wane da wane sun shiga aljanna ne albarkacinka ba kai za ka zaɓi wanda kake so ba hatta manzan Allah sai an masa izini sallallahu alaihi wasallama shi da ya fi kowa a cikin nau'ikan ceto guda bakwai kuɗi kasa ne shi shi kaɗai uku ne suka yi tarayya da ragowar mutane amma tare da haka sai ya je ya yi sujada ya yi yabo ya yi kirari za a ce irfa rasa wasu altosa wasu tushafta ɗago kanka tambaye a baka nemi ceto a baka kaga sai da aka yi mai izinin ana sana kai na wani ɗan ƙarshen zamani Allah ya ƙara wa malar lafiya ya ce ɗan mace ina fata an fahimta wallahi waɗannan shubuhohin suke fakewa da su karama shafa'a al'allama muftis alaini khairuddinin ramli a hanafi ɗaya daga cikin shehunan hanafiya ana ya masa laƙabi da shekul hanafiya a lokacinsa malami ne babba yake cewa an haife shi a shekara ta ɗari in zan iya tunawa ya mutu a shekara ta dubu yake cewa wa innahu in zanna annal mayyita yatasarrafu fil umuri kafara an zo masa da magana akan wani daga cikin malaman wancan zamanin irin waɗanda suke da ra'ayin cewa ana neman agaji a wajen kabari yake cewa shi wanda ya ba da fatawar halaccin hakan in lokacin da ya ba da fatawar halaccin ya ƙudurce a ransa cewa wannan na cikin kabarin yana da wani tasarrufi da yake yi a cikin al'amura yana da ikon yin abu yana da ikon bayarwa yana da ikon hanawa yana da ikon ƙagazawa da taimakawa ya ce kafara ya kafurta an fahimta ya ce ba ma wannan ba ba ka ƙudurce ba ya ce manta kallama bi kalimatil kufri duk wanda ya je wajen kabari ya faɗi wata magana wadda za ta kafir magana ce ta kafurci. in aka ce magana ta kafurci, ka faɗi abun da babu wanda yake yin sa sai Allah ka ce wannan na kabarin yana yi yake shi ma wanda ya wannan kafa ya kafurta. ya ce amidan ko da kuwa a ce ya faɗa ka ne da ganganci ma'ana bai gangata ba ne kawai ya faɗa haka kamar da wasa ko da rashin amincewa ya ce kafara kafircin ma ya ce inda kulli a wajen dukkan malamai al'allama a sayyid ahmad bin muhammad bin ismail a tsasawi alaihi rahmatullah wanda ya mutu a shekara ta 1231 ya faɗa a cikin hashiyatu ad-dur al mukhtar wani littafin sa yake cewa man zanna annal mayyita ya'lamul ghaiba duk wanda yake zaton cewa matacce da yake cikin kabari ya san gaibu sanin gaibu ta yadda za a gaya masa bukata ya biya bayan mutuwarsa ko a nemi agajinsa ya agaza bayan mutuwarsa kaji yana da wannan au ya tasarrafu fil umuri dunan ba ko kuma kaji yana da wani iko na tasarrufi bayan Allah wa a taƙada zalika mutum ya ƙudurce wannan ya ce faƙari kafara wanda ya ƙudurce wannan ya kafara shekul islam ibn taimiyya al-harrani a damashki alaihi rahmatullah yake cewa walisti ga katu bilbayi neman agaji na matacce walga'in ko wanda baya nan sawa'un kana nabiyan awwaliyan ko da a ce annabi ne wanda zaka nemi agajinsa ko wanda ya mutu ko wani waliyi ya ce laisa mashru'an wannan abu shari'a bata zo da shi ba babu shi a shari'ar Allah ya ce wala huwa min salihil a'mal kuma sannan yin hakan baya daga cikin ayyuka na gari walam yasihu an ahadin min as-sahabati was-salafi kuma bai inganta Ke tabbata cewa an samu wani daga cikin sahabbai ko daga cikin magabata annahu fa'ala zalika a ce an samu wani ya aikata haka bai ce babu ya ce izlau kana mashru'an inda a ce haka ya kasance shari'a ne au hasanan min al'amal ko kuma wani aiki ne mai kyau lakanu bihi a'lam to lallai da sahabbai da magabata sun san shi wa ilaihi asbaq to kuma da sai sun riga kowa yansa. amma babu wani sahabi da ya taba zuwa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan mutuwarsa ya nemi agajinsa ko ya nemi taimakonsa ko ya je da wata bukata wajen kabarin annabi ya ce a sabai ba a taba samu ba a cikin magabata ba a taba samu ba ina fasa an fahimta har wa ibn taymiya yake cewa walittighasatu hiya talabu khashfi shidda neman agaji shine ne mutun ya nemi a yaye masa wani tsanani fa kullu man jaa mayitan aw ghaiban min al-anbiya'i was-salihin duk wanda ya kira wani matacce ko wanda baya nan daga ciki annabawa ko salihan bayi aw da aljin ko ya kira wani aljani faƙad da'a man la yughithu babu shakka ya kira wanda ba zai iya agaza masa ba fala yamliku kashfa ad-durri wala tahwila wanda kuma ba zai iya yaye masa wannan musibar ba ko kuma ya canza masa ita ina fata an fahimta wannan kaɗan ne daga cikin maganganun malamai akan haramcin istigasa ga matacce ina fata an fahimta kuma wannan shi ne abin da dukkan malaman musulunci suka yi ijima'i a kai malaman musulunci waɗanda suka amsa sunan malinta waɗanda suka isa su yi fatawa wannan shi ne ra'ayinsu ni dai da ɗan guntun ilimi na ɗan guntun sani na har yanzu da nake maganar nan ban san wani malami da ya amsa sunan malinta da ya saba wannan ra'ayin ba sai dai 'yan kankan ba ina fata an fahimta wannan shine ra'ayin jamur ko in ce ittifaki ne na ulama'il musulmi baya halatta a nemi agaji ko a nemi taimako a wajen matacce a kabarinsa kowaye la nabiyun mursal wala waliyun min al wala abdul salihun min ibadillahi salihin baya halatta shi yasa abu abdullahi halimi al-husayn bin hasan bin muhammad wanda aka kashe a shekara ta takwas ya mutu a shekara ta 403 yake cewa al-ghayyas huwa al-mughith al-ghayyas mai agazawa huwa al-mughith shine mai agazawa lokacin da aka nemi agajinsa walgayya ko kuma walgiyakul mustaghifina ne agaza wa masu neman agaji kuma wallahu ta'ala yace shine Allah kuke sarki daga duk wani wanda zai labarta maka cewa akwai wani wanda zai halatta a ji a bauta wa kabarinsa ta hanyar neman agaji wannan ya fitar da kai ne ya so ta da kai kamar yadda yake so so su kamar yadda yake so su su haka batar da kai wadda lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a yadda ya kafirta haka yake so kai ma ka zama kafiri domin duk wanda zai je ya nemi agajin wani Allah kafuri ne mun ji maganar malamai wasu daga cikin hanafiya wasu daga cikin malikiya duk da ba mu kawo su ga baki ɗaya ba amma dai magana ce wadda take ittafaqa alaiha al-ulama duk malamin musulunci akan ta suka ittifaki akan ta suka ittifaki abu yazid al-bastami duk kafircinsa shi da yake ganin shi Allah ne amma duk kafircin abu yazid al-bastami bai yadda a nemi agajin da cikin kabari ba kafir ya san kafirci amma masu da'awar musulunci ba su san kafirci ba shi yasa shekul islam ibn tamiya a cikin bayanin istighatha da ya a cikin littafin sa ya nakalto magana abu yazid al-basami ya kafa hujja da ita wa shahida shahidun min ahliha daga cikin su yake shi yana da awan ma shi Allah ne amma da yadda a nemi agajin matacce a cikin kabari ba to amma mu yanzu haka nawa namu suke shirkar da aka yi a garin nan jiya Allah ne kawai ya santa na ga kilif din wani bidiyon wani wani shadi yana cewa ya saci ibrahim ya saci shehu ibrahim ya saci aljihu ya saci shehu ibrahim ya saci aljihu kun san da yake ta wannan laya mai wata ibrahim yal ya dauko ta yana nuna yana na saci shehu ibrahim na saci aljihu gashi na fito da shi ya ce ba rada na je maulidi na saci wannan ƙauyensa sa ce ba na kuma na saci wannan shi yake kuma fa ba laifi ba da yana daga cikin aqidar su da wahdatul wujud ko duk abin da kai ba kai kai ba shi yayi sakan ma ba shi yayi ba Ibrahim din ne ya sata sun haka ayi hakuri a wannan matsalar ta istighatha za a ji muna ta nemo rigima muna ta tsokano sama da da kara amma dai sai an yi haƙuri sai an yi haka ne za a gane matsala ta tauhidi ba a ɗan kafa ba a daga ƙasa musamman irin wannan matsalar a ɗauki wani haƙƙi na Allah a ba wani ba a daga ƙasa in ka ji a ranka cewa zafin da ake yi ba daidai bane baka tafi imanin ka wallahi dan ni da inda akwai wani zafin da zan yi da ya wuce wannan zan yi Allah ya ji kan Jafar ya gafarta masa kitab at-tauhid na farko da ya fara ya al-muntada mamlaka ta saudiya ta ɗauki nauyin buga shi a matsayin littafi lokacin da aka kai karatun aka saurara aka tarjama musu da larabci su da kansu da suka ce wannan karatun na jafar ya yi tsanani a je a nemo wanda bai ɗan yi zafi kamar wannan ba shi sa in ka saurari kitabu tauhid na malam jafar na farko ka saurari na biyu za ka ji tsananin da aka yi a farko ba a yi shi a na biyu ba saboda farko a lokacin ake da bukatar tsananin na biyun kuma tauhidin ya fara rafa mutane da aka wani wajen an zo kawai an yi bayani sama-sama an yi kabbara an gane sai a wuce a yi gaba to amma a yanzu mu za mu yi tsananin ne saboda abin da ya yaɗa a wancan lokacin yanzu ya dawo ya dawo a yanzu kuma karantar da tauhidi yanzu ya yi karanci a cikin al'umma galibi majalisul ilm a yanzu za ka ga an fi bayar da ƙarfi karantar da hadisi karantar da fikihu da ragowar abubuwan da suke da alaƙa da wannan amma tauhidi aqida tsantsa aƙidar da manzon Allah ya rayu a akai ya mutu a kai, za ka samu majalis ɗaya ne suke karantarwa wasu saboda tsoro musamman a yanzu da ake kai malamai kotu da ta faɗi gaskiya sai a buga ka a tsara Allah ya sani ma dai kasa ni wani kuma a'a me zai biyo baya ina fata a fahimta su da Allah ta'ala ya samu dace za mu kwana a nan amma dai har yanzu muna cikin magana akan alistighafatu bil amwat ta Allah mu ƙara zama biyu ko uku kila kuma akan ta za mu tafi hutun azumi da saura kwana talatin da wani abu game mai yawan rai fatan da muke Allah ta'ala ya nuna mana ya kuma ba mu ikon azumta ya kuma karba mana ya sanya mu daga cikin yantattun bayi abin da na fara na jini Allah ta'ala hada mu aladan baki ɗaya. wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min ya yafe mana baki ɗaya. wa bi hadal garur kifaya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده